Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. amurka birtaniya da faransa sun kai hari ta sama ga kasar syria kuma suna auna wasu wurare ne na musamman da suka hada da cibiyar nazarin harkokin kimiyya da bincike sai kuma rumbun sarrafa makamai mai guba da dai sauran wasu wurare da ke da tasiri a harkokin tsaro a kasar sakataren harkokin wajen sakataren harkokin tsaron amurka james martins ya ce makasudin wannan yunkurin ko shine aikewa da sako ta musamman ga gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda ake tuma da kai harin makami mai guba ga farar hula a cikin satin ta gabata ya ce haka kuma ana fata wannan harin ya zamo jan kunne domin kada ya kara yin irin hakan martin sai ce iskan gas din ma mai guba da asad ya ce tuni yawanci kalar da shi ashe karya yake yana nan da shi sautari wannan batun idan ya taso gwamnatin ta siriya sai ta musanta mallakan makami mai guba ballantana ma har ta yi amfani da shi jan joseph donford babban hafsan hafsoshin na amurka ya ce safiyar yau asabar ne za a ba da cikakken bayanin wannan harin dama dai tun a jiya juma'a ne shugaba donald trump ya ce amurka za ta ci gaba da matsawa asar lamba har sai ya kawo ƙarshen wannan mummunar tabi'ar kashe mutanensa da makami mai guba da aka haramta masa amfani da shi a cikin jawabin da shugaban ya yi a daren jiya ya ce ba laifin kowa ba ne illa na rasha da iran domin ko suna ganin siriya na kai hari da makami mai guba amma su kai gum ita ma prime minister birtaniya theresa may ta faɗa a ƙasarta a jiya cewa a yau asabar cewa ba wai katsalandan suka yi a yakin basasan da ake a kasar ba a'a batu ne na ganin an canza gwamnati ta ce hari harin da aka kai an yi ne da niyyar ganin wannan bai sa ya samar da wani sabon rikici da ya balle a yankin ba kuma hakan zai kare fararen hula shugaba amurka donald trump jiya juma'a ya caccaki tsohon daraktan hukumar yaƙi da manyan laifuka na amurka james comey inda ya bayyana komi a matsayin mara gaskiya trump ya ce yana mai cike da farin cikin ganin cewa shi ya kori komi bakin aiki trump ya yi wa komi kaca-kaca domin ko komin ya ɗauri aniyar kaddamar da littafinsa mai taken yawan son fadanci gaskiya ƙarya da shugabanci wato a turance ya haya loyalty truth lies and leadership wanda zai kaddama a cikin sati mai zuwa littafin dai zai yi bayani ne mai zurfin gaske game da gurɓataccen dangantakar marubucin da kuma shugaban amurka donald trump wanda komi din ya zarga da yin shishigi a ayyukan da hukumar ta fbi ke gudanarwa shugaba trump ya kira komi a matsayin makarici mai bayyana sirrin da bai kamata a ce ya bayyana ba ya ce kusan kowa a washington ya san cewa ya kamata a ce an kore shi bakin aiki tun tuntuni daga bakin aiki kafin daga bisani a zo a yi hakan trump dai yana wannan bayani ne a shafinsa na twitter ya ce komi ya fitar da bayanan sirrin da bai kamata a ce ya fitar ba wannan kawai ma ya kamata a ce an gurfanar da shi gaban alkali kana ya share karya ga 'yan majalisar dokokin amurka bayan ya rantsuwa gaban su cewa ba zai ci amanar kasa ba trump ya ci gaba da cewa komi makareci ne kuma shugabancinsa shugabancinsa shine mummunar shugabanci da hukumar fbi ta taba samu musamman idan aka duba yadda ya tafiyar da bincike game da hillary clinton da kuma duk wasu bayanai ko kuma batutuwa da ke da nasaba da wannan wato lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da nan birnin washington dc amurka ta yi kira ga shugabannin kasashen gabas ta tsakiya da su fidda rahotannin nan guda biyar da ba a wallafa su ba wanda ke nuna kin bin yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da aka cimma da kasar sudan ta kudu wanda ta ki mutuntawa a watan disamban bara kana kuma a hukunta duk wanda aka ke da hannu a cikin wannan kaucewa matsayin da aka cimma wani babban jami'in fadar ruwa house ne ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon wannan bayanin hukumar ciyar da kasashe gaba na yankin kasashen gabas ta tsakiya da ake kira igad a takaice ta share shekaru hudu tana kokarin ganin an yi sulhu a kasar ta sudan ta kudu amma lamarin ya ci tura wannan ne ma ya sa ta yi gargadin cewa za ta sa takunkumi na musamman ga kwamandojojin da ke kara jefa kasar cikin yaƙi sai dai igad din ba ta aiwatar da wannan barazanar nata ba ko kuma bayyana irin hukuncin da take aniyar ɗauka akan wannan lamari amma dai kungiyar ta kasashen yankin gabas ta tsakiya ta umarci wani tawagar soja da ya binciki wannan kin mutunta yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta a ƙasar ta sudan ta kudu ministan harkokin wajen ƙasar habasha wakene gabehehu wanda ya jagoranci taron na igad ya ya ce uffan akan dalilin da ya sa kungiyar tasu ta ƙi bayyana wannan rahoto nasu a bayanar jama'a a ranar 26 ga watan maris da igar ta fitar da bayanin bayan taro wanda kungiyar ta ce ta aike wa kungiyar tarayya afirka kofi guda domin daukar matakin da take jin ya dace labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. madalla kafin mu yi nisa ga Nasir yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan shayar da jarirai nonon uwa zalla. rahoton mu na biyu zai yi magana akan hoɓɓasa da aka yi a jihar Kano domin shawo kan matsalar cutar tamowa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ɗauki da wata ƙungiya mai zaman kanta ta kai a jihar Neja domin tallafawa kula da lafiyar yara da mata masu juna biyu. Rahotonmu na hudu zai yi batun dalilan da ke kawo yawaitar cutar hawan jini ga yara ƙanana. Yayin da rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana akan ranar yaƙi da cutar fuka. da ya gudana a jihar Bauchin Yakubu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Kam Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da iyaye mahimmancin sha jaririn nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida tun daga ranar da aka haifi jariri. Shu'aibu Mani ya zanta da wata ƙwararriya a harkar kiwon lafiyan yara na wani asibiti da ke birnin maraɗin jamhuriyar Nijar. a don haka ne madam mosi sebastian ta sashen ciyarwa da shayarwa a asibitin sula dangara da ke nan birnin muradi ta bayyana alfanu na ban nono tsantsa ga jarirai har tsawon watanni shida nono kai na uwa yana da unhwani sosai saboda yaron nan ko yarinyar nan ta sha nono wajen shekara biyu lokacin da a yaye shi dan da kula da da shi ke sa shakuwa shi ke sa soyayya tsakanin da uwa aka ce wato shan nono tsantsa na uwa shi na sa ah, cututtuka su santa daga yaro gaskiya ne gaskiya ne sosai ma tun da nono na harko na farin da hausa shi dai ne da kashi kenan wannan nono yana cike da sinadari da yawa da yawa wanda suke kare ma yaro cututtuka da yawa kana ganin ya ja kamar ruwan ɗorowa dorowa masara masara yaron da ya sha shi ba za mu ci ba dai ba za a yarshe lahiya ba amma ko ya yi ta malatan nan ba zai kada shi ba yana karewa sosai da wani zawo da wani cuta da kashe sa ake cewa a ba da nono da ta hiddo dan nan mu a likitance dai ka sai mun sa yaro ga nono sannan wannan yaron in ya sha nono ma a nan in uwa ma tana bisa gado yana kare ta uwa ba ta zuba jini da yawa sannan ma'aihwa nan da nan in yaron na ya yi tsotsa na harin ma'aihwan nan da ake son ta faɗo nan da nan take faɗowa ita kuma hallojiyar uwan nan wa'ansu ciwuka da ake na nono na wani haɗiya na wurin wane ne duka yana kiyaye mata da shi sa nono na fara harama ma sannan mu ja hankulan mata kasu ba da ruwa ko mun zahi ko mun sanyi nono tsantsa ne kuma in ɗaya yana tsotsa nono so takwas zuwa so goma sha biyu ga ini har a gama da dare to uwan nan ba ta ciya ba ta da nono kenan dangance da uwa ne kuma dangance da ɗa ne ban nono. samu wannan mataki mai nagarta da kuma hoɓasa da likitoci kenan suna wajen wayar da kan uwaye mata ya sa waɗansu matan canza halaye domin ceton rayukan 'ya'yansu da rigakafin waɗansu cutuka daban-daban. mata su kula da ba ya nuna gaba har tsawon wata shidda sai yana da kyau ka kula da yaron ka yana ingantar da shi cikin jiki ne kuma yana sanya mai lahiya ki hajiya ba mu sani ba ko kin taba shayar da danki ki nonon gaba har tsawon wani lokaci har tsawon wata shidda ba a ba shi ruwa ba a ba shi nonon gaba tsantsa haihuwa ta shidda da na ba yaran na ruwa yaro biyar yanzu dai da kanmu ya waye wanga na shiddan da ban ba shi ruwa ba wallahi na gani akwai alheri Tun da yaran ba ya colota sosai haka kai ta yawo da shi likit ni dai yaron ma musamman haƙorin shi ma sai da na ta ganin shi da haƙorin shi wallahi babu wannan zauce-zaucen da colota wallahi mu dai mun gode ma ban nono tsantsa wallahi waɗansu ƙwaye mata kenan sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar niger ganin irin yawaitar samun cutar rashin abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yake neman ta'azzara wakilinmu na kanan dabo muhammad salisu rabiu ya tattauna da wani babban jami'i a hukumar lafiya matakin farko da ke Kano akan irin matakan da za a ɗauka a jihar Kano domin yaƙi da cutar ta tamowa. A yayin da ake ƙara samun yaran da suke kamuwa da cutar tamowa a jihar Kano, ko akwai shirin samar da asibitin tafi da gidanka don shawo kan wannan matsala? Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya yi ƙarin haske a kan batun. Wato dai ita wannan cuta na farko tukun abin da ya kamata, ku ne za ku taimaka mana kamar yadda kuke yi din a yanzu domin babban matsalar ita ce iyaye ma su sani tukun su san cewar wannan cuta ba fata aljanu ba ce su sani cewar wannan cuta fa muna da maganin ta a tare da mu gwamnati iyayi ta ne tunda kamar da na ga maka aka ware wa'annan local government din ake yi kuma a kusa da jama'a kuma ake yi ba inda sai ka tafi wani babban asibiti da zaka wahala a je a ce an kwantar ba abu ne wanda za a iya yin sa kusan shi ma kusan tafi da gidan naka ne kuma saboda adadin jama'ar da suke shigowa ciki kamar yadda na gaya maka wazo da akwai son zuciya a ciki saboda haka dole ne sai ka tsaya ka tantance kafin ka ce za ka sa yaro akan wannan magani kuma muna son su kansu mutane su san cewa magani ne ba fa kawai abinci ne za ka ce ka ba kowa ba domin dan ka samu abu ana ba yanzu mutum haka kawai ba zai ce zai je sha eh, panadol ba magani ne sai in ya san ba shi da lafiya to haka muke so iyaye su dauka cewar wannan sai mara lafiyar za a bawa dan shi akai kuma su sun gani sun kuma gamsu da cewar haka to su taimaka mana mu yi sannan kuma ku ci gaba da faɗakar da jama'a domin kashi mafi kaso mai tsoka da yake kawo wannan matsala shine rashin sanin wani irin gudunmawa iyaye maza za su bayar na shawo kan yawaitar wannan matsala wato babba gudunmawa da iyaye maza za su taimaka mana akai shine na farko tukun su ɗauki nauyin da allah ya ba su su yi ƙoƙarin sauke shi ma'ana duk magidanci ya san cewar ciyar da iyalinsa haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora masa ba mu muka ce mun ɗora masa ba Allah ne ya ɗora mar yi ƙoƙari ya ga cewa ya soke wannan haƙƙi da kansa in iyaye maza suka tallafa mana ta nan to sun mun ɗora ɗan ba ta yaƙe wannan cutar gaba ki na biyu tunda dai muka ce iyali muna nufin hadda matar da matar tasa da 'ya'yan nasa ko kuma aƙalla ya adalci duk abincin da ya ci ya kokari ya ga cewar waɗanda suke karkashin sa su ma daidai gwargwado sun samu wannan abinci sun ci musamman ita matar ina ta magana akan ita matar ita matar matar da ƙananan yara su suka fi shi bukata idan muka ɗauki matar misali za ta yi jinin al'ada ta rasa jininta da wasu sinadarai da yawa da take buƙatar ta yi ƙoƙari ta samo su don ta ci gaba da kare kanta da gina jikinta da kuma zuwa abin da zai zo nan gaba idan ta samu ciki daga jikinta ake tatsar duk abin da cikin nan yake bukata ko da ita bai wadace ta ba ko da ita bai wadace ta ba sai an tatso shi akalla ɗan ma ko da na cikin dan tayan bai wadace shi ba natan sai an kwace ya tafi gurin wannan dan idan ta zo ta haihu jininta za ta zubar wanda sinadarai da yawa za ta rasa a wannan guri sai ta nemi ta ya za a yi jikinta mai mata da wannan wanda ba aiki ne karami ba sannan kuma in ta fara shayarwa wannan nono wannan nono da take shayar da ɗanta daga jikinta ne za a samar wa da wannan nono da yaron zai sa zai sha ya sami gina kwakwalwarsa da jikinsa da lafiyarsa da duk abin da yake bukata ya zama a rayuwa to idan ka duba wannan abubuwa hudu a ciki ba wanda namiji yake inda adalci yana da kyau ya kokarin cewar iyalinsa suna samun abinci da suke bukata Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Nejama wata kungiya ce mai zaman kanta ta sha alwashin taimakawa yara ƙanana da mata masu juna biyu. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wata ƙungiyar tallafa ma yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu a jihar Niger Najeriya ta gudanar da aikin gwajin cutar zazzabin cizon sauro tare da raba magungunan cutar a garin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Shugaban ƙungiyar Malam Yahaya Mahmud ya ce tallafin da suka samu daga hannun jama'a ya ba su ƙwarin gwiwar gudanar da wannan aiki domin tallafawa waɗanda ba su da wadata sosai kamar yadda ya mun ƙarin bayani. E ba gwaji kawai ma muka yi ba a kyauta bayan mun gwada ka mun tabbatar kana da wannan zazzabin ciwon soro mukan ba da magani kuma a kyauta sannan kuma za mu zaunar da kai mu baka shawarwari yadda za ka kare kanka daga ce zazzabin ciwon sauro wannan abun kyauta ne al'umman jiha ne muka samu mutanen kwarai da na arziki suka tallafa mana da, da dukiyoyinsu sannan muka sayi wayannan magungunan muka kuma raba ma jama'a kyauta wato kun samu gudunmawa ne daga hannun jama'a eh mun samu gudunmawa daga wajen mutane da yawa so cikin mutanen da muka samu magungunan nan muka saye su sannan muka sayi kayan gwaji sannan kuma muka samo ya eh, eh, likitoci masu aikin asibiti su ma suka ba da lokacinsu da kuma kwarewansu a kyauta muka yi wannan gwaji da kuma raba magungunan nan eh, me yasa kuka ɗauki matakin yin gwaji akan da kuma ba da maganin cutar zazzabin cizon sauro to in ka duba al'ummarmu in ka duba yawanci alkalami na nuna cewa mutanenmu na cikin talauci sai ka ga saboda zazzabin ciwon sauro da maganin bai wuce eh, biyar ba sai ka ga wannan abin ya sa har an rashin rayuwa to abin ya dame mu sosai mutanen mu na mutuwa ga yunwa ga talauci kuma ka duba akwai cinkoso a cikin unguwanni dalilin da ya sa muka ɗauki wannan matakin kenan saboda a samu a rage eh, musamman kamar yara ƙanana a samu a rage yawan mace-macen yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu yanzu kamar eh, yara nawa aka yi magwajin nan kuma aka ba su magani e a nan cikin unguwan kwangila na mina da muka shiga mun yi gwajin mutane kusan 250 to kuma ka san ba kowa ne za ka samu dauke da cutar ba mun kuma samu kusan mutane sama da ko hamsin dai haka suna dauke da cutan kuma an ba su magani shugaban kungiyar malam yahaya mahmud ya ce nan gaba kaɗan za su bi sauran garuruwan da ke yankunan karkara na jihar Niger. da ma na arewacin Najeriya gaba ɗaya domin tabbatar da al'umma sun amfana a ƙarƙashin wannan shiri na ƙungiyar tasu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mun gama zagaye cikin garin Mina sai mu zo mu shiga ƙananan hukumomi na jihar Niger in ma Allah ya sa akwai hanya za mu faɗaɗa zuwa cikin sauran jihohin don mun kare jihar mu ba mu kare sauran jihohin ba har yanzu muna tare da eh, matsala so sai sa muke so mu yi wannan kokarin malam yahaya mahmud kenan shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ta mai da hankali wajen tallafa ma yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu a jihar niger mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari ya zuwa yanzu an lura da cewa yara ƙanana ma na kamuwa da cutar hawan jini wanda aka fi sanin cutar ya fi ta'azzara ga manya shin ko me ke kawo cutar yake kama yara ƙanana halimatu abdullahi ta tattauna da wani ƙwararren likita ya kuma bayyana mata abin da ke sa cutar ke kama yara ƙanana Cutar hawan jini ciwo ne da ya yawaita ga al'umma musamman baƙaƙen fata da a shekarun baya an fi fuskantar matsalar cutar hawan jini ga mutanen da suka fara manyanta musamman waɗanda suka fara daga shekaru arba'in zuwa sama amma sai gashi a lokutan baya-bayan nan yara ƙanana na fuskantar matsalar cutar ta hawan jini. To ko me ke janyo wannan matsala ta hawan jini ga yara ƙanana? Dr. Aliyu Fate ƙwararren likita ne mai kula da masu matsalar cutar hawan jini. Hawan jini ya kasu kashi biyu dama, akwai wanda ake cewa na firamare, akwai kuma na sakandare. To na firamare ɗin shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba. amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara arba'in zuwa sama aka fi samun shi sannan akwai na sakandare to shi na sakandare shi kuma an fi samun shi a yara da abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da sakandare mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din na farko kuma wanda shi ya fi kowanne yawa shine cutan koda to idan yaro yana da cutan koda ko yaro ko saurayi yawanci to daga wannan cutar koda din ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara akwai wanda dama ake haifansu da shi akwai matsala wajen haihuwa din to wannan zai iya kawa akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa ana kiransa rheumatic heart disease to wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar kurajen lagwada da yara suke yi wasu wanda ba su yi dace ba kwayoyin cutan sai su shiga cikin jini sai su je su taba ita zuciya din to wannan da ya karshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya har zuciyar ta zama ba ta aiki ta san da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga to rigakafi dai kamar yadda muka ce ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini din in kamar na cututtukan koda ne to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi musamman shan magani barkatai maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya a ta ɗura wa yaro magani mai ɗaci ko mai wani abin nan haka in ma maganin asibitin ne likita bai ce a sha ba an je kemis kawai an siyo an sha irin wannan magungunan barkate yana haddasawa sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada ɗin nan da yaro an ga alamun ɗaya ya fita a jiki lallai a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yaɗu ya yawa har ya shiga zuciya kuma irin su shan taba ga iyayen da suke shan taba yaran su na wajen don shan taba ita ma tana kawo ciwon koda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini din to wannan duk ya kamata a kiyaye to a kiyaye wannan Allah yadda abun zai yi sauki Dr. Aliyu Fata kenan kwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Domin ci gaba da yaƙi da cutar fuka wadda aka ware kowace ranar ashirin ga uku ga watan uku na kowace shekara. Hakan ya sanya hukumar Bakatma da ke jihar Bauchi ta tattara manema labarai da 'yan jarida domin ɗabbaka ranar da kuma ci gaba da yaƙi da cutar ta fuka. wakiliyanmu Amina Abdullahi Girbo na ɗaya daga cikin manema labaran da suka halarci taron. An kira taron manema labarai kan ranar yaƙi da cutar tarin fuka na duniya wanda ake yin sa a kowace ranar 24 ga watan ukun kowace shekara shugabar bakatma mai yaƙi da cutar tarin fuka kuturta da kuma sida da zazzabin cizon sauro dr mansur mustapha dada ya fara da taken ranar na wannan shekara ranar tarin fuka ta duniya bangaren taken yana magana ne akan ana bukatan shugabanni wanda za su taimaka wa najeriya cimma burin da za a kai ga kawar da ci tarin fuka a najeriya so kamar yadda na fara bayani duk ranar 24 ga watan hudu na kowane shekara hukumar lafiya ta duniya wato world health organization ta ware wannan ranar ne saboda a yi amfani da ranar a wayar da kan jama'a a san menene tarin fuka me yake jawo shi me alamomin cutar idan mutum ya kamu da tarin ta yaya zai yi a ina zai je samu magani wani matakai ya kamata mutum ya dauka don ya kare kansa daga kamuwa da cutar kuma rana ce wadda ake amfani da damar wajen kira da hukumomi na gwamnati da ba waɗanda ba na gwamnati ba don su kara kawo ɗauki wajen yaki da wannan ta ta tare da to a jihar bauchi kasancewa ya wannan hukuma ita ce aka ɗora wa nauyin yaƙi da cutar tarin fuka a faɗin jiha shi ya sa muka kira wannan taron masa labarai don mu faɗar da faɗakar da ku abin da ake ciki wajen yaƙi da cutar a jihar bauchi a jihar bauchi yaƙi da cutar tarin fuka yakan samu tallafin ko kuma a kuɗaɗen da ake ayyuka wajen yaƙin sukan zo ne daga na farko akwai gwamnatin jihar bauchi wannan kafar gwamnatin asibitocin ita ta gina da ma'aikatan ita take biyan su bashi da kayan aikin da suke asibitin akwai kuma gwamnatin tarayya wato eh, hukumar lafiya da gwamnatin tarayya federal ministry of health akwai shiri na musamman kan yaki da tarin kuka shi ma yana ba da tallafin sauran da magunguna da kayan aiki wanda ake kawo Dr. Mansur Mustapha da da kenan shugaban Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.